zauren matasa. Masu sauraro barkanmu da dawa sabon shirin zauren matasa na BOA da zai ci gaba da duba ra'ayin matasa a zauren da ya zauna a Bauchi inda matasan suka taru don tattauna abin da ya dace su mai da hankali a kai bayan kammala babban zaben Najeriya na 2023. In za a tuna shirye-shirye biyu da muka gabatar, matasan sun bayyana ra'ayoyi kan abin da ya dace su fuskanta, maimakon zama masu jiran tsammani daga 'yan siyasa. Matasan su haɗa da Almustapha Haji Sufi hasken matasan Arewa, Babawo Chelsea Kofaran, Abdurrahman Amfel Shekar da dallami Hanson Baljanga karamar hukumar alƙaleri. Makon jiya, Babawo Chelsea Kofaran na bayyana labarin wani matashi da ya nasara a lokacin zaɓe saboda irin cika alkawari da yake yi. Matasa ku biyo ni mu shiga zauren. na Allah kuke kamar dai ciyawar gaskiyar magana ai siyasar ta lalace kuma sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan tun zaben fudda gwani da aka yi a jam'iyyu din tun a lokacin aka lalata zaben mafi yawanci duk cancantar ka duk ilimin ka duk iyawar ka duk kwalitin ka duk kyanka anguwar ku duk sanin mutuncin ka da jama'a suka yi idan baka da kuɗi za su ce ba za su zabe ka ba shi yasa ma a zaben fudda gwani in ka lura su delegate da dama sun bi amfani ne da waye ba da kuɗi in ka sayan dubu ɗari uku ne wani zo da ba dubu ɗari biyar haka za a yi wallahi tallahi wallahi akwai mutumin da ya tsaya takarar sanata ya sai duk kuri'an kowane dalige sama da dubu ɗari biyar biyar ɗaya wanda shi kuma ya saya ya akan dubu ɗari uku uku da firiza to haka aka yi wani abin kaga dole suka zaɓi mai ɗari biyar biyar to kaga wannan ɗari biyar biyar ɗin ya kashe kuɗi a ranar da aka yi zaɓen fidda gwani saboda miliyan sittin sannan kuma wannan ba komun kowa ba ne kafin nan ma sai da ya raba motoci sun fi ƙarfin a irga ma 'yan jam'iyyar to duk irin wannan fa ana yin kwakwadon riba ne in ji bahaushe siyasan nan dole in aka ce in ya tafi majalisar jiha ce in ta tarayya ne ta ina ne yana so wannan kuɗin da ya ɓatar sai ya dawo sannan ya fara muku aiki to kaga ba wani wanda ya isa ya tuhume shi mun zaɓe ka baka mana aiki ba zai ce to kuɗin da na batar a bani kuma ya kuka da su sannan bayan nan babban al'amari ma abin da ya fi ciwa mutane rai mutane suka fi jin haushinsa shine akan zaɓi mutanen da ba a san su ba mun sha faɗa cewa in za ka zaɓi ɗan siyasa ka san halinsa ka san dangantakansa ka san nasabansa ya za a za a zo neman auren yarka ka ce wane dan waye dan waye ka bi nasabarsa amma mutumin da zai zo neman neman matsayi ya shugabance ku shi ba za ka nemi sanin nasabarsa ba shi ya fi cancanta ka sani saboda in ruwa kuka samu shine mai kuɗi duk kuɗinsa ba zai sai transformer sa anguwa ba mai kuɗi duk kuɗinsa ba zai titi anguwa ba mai kuɗi duk kuɗinsa ba zai asibiti anguwa ba amma dan siyasa kansila kaman wani zai iya roƙa lokal gaman ta yi to kaga ku da haka dole mutumin da za ku zaɓe shi ku san nasabarsa ku san zai iya ku san ba zai iya ba ku san kuma ina ya gaza to mutane sun yi kuskure da dama wakilan zabuka da aka yi sai dai mu ce Allah kyauta to da haka duk mutanen da suka san sun kashe kuɗi a siyasa dan siyasa ya ba wani ma sami da lalacewa ta siyasan banan nan da aka yi wai taliya wai taliya wani wajen ma wai wanda suka bada abu mai dan tasiri shine wanda suka bada zannuwa to duk wannan an kashe billions of naira wajen rudan eh, jama'a da jawo hankalin jama'a kan su to wallahi dan siyasan da ya san ya kashe kudin sa ba a tabbatar da cewa sai ya mai da uwar kudin sa sannan ya fara muku aiki sai dai wanda Allah ya kai zukatansa ne sadaka ina roƙon al'umma su yi hakuri su yi hakuri mu cire son zuciya mu rabu da yan siyasa mun riga mun zabe su mu samu su ido mu da addu'a kuma sannan idan koke ne idan bukata ce akwai dama ofisoshi da ake yi na yankuna na kaiwa koke na kowane dan majalisa in kaga ka kai bai ba ku tafi majalisar kanta ku kai masa gaban majalisa ga damuwoyinku in kun ga ya gaza kamar yadda yan uwana suka faɗa a bi hakimai daga te sarakuna a tabbatar musu cewa wannan nan fa alkawarin da ya mana bai cika mana ba sannan akwai kafafe na yada labarai da suke iya bada dama a faɗi kuma yancin kai to duk irin wannan ana samu tayi a samu sassauci amma gaskiya akwai gyara ta wajen masu mulki akwai gyara ta wajen talaka akwai gyara ta wajen kowa kwaɗayi kwaɗayi san abun duniya ya ruɗe mu kowa gane ce in ya shiga siyasa yayi kuɗi shi yasa za ga ɗan kasuwa siyasa malami siyasa um, basarake siyasa wanda ma ba siyasan ma yanzu ya shiga siyasa sai dai mu ce inna lillahi inna ilaihi rajiun eh babawo chelsea mu duba wannan lamari da yake zama tsakanin matasa magoya bayan 'yan siyasa musamman a yanar gizo ka ga yadda suke mai da martani ga juna din nan wannan ya faɗi wannan bakar magana wannan ya faɗi wancan wancan ya ce mutum ya bi ko ba a bi ba an bi maka kaza kaza in ba wane ba sai kaza kaza to yanzu gashi tunda an gama zaben nan A wannan adawa ko hamayya yana da kyau ta dore a ci gaba ko kuma kowa ya dawo kawai a ci gaba da hulɗa sai kuma in wani jikon Allah ya kai mu. To ai idan ka duba ka gani duk masu irin wannan rubutun ma za ka ga su kansu yaran 'yan siyasa ma ba za ka gansu suna irin wayannan wanda 'ya'yan 'yan takarkurin kenan duk wanda za ga yana irin wannan rubutun wataƙila yana nima a bashi wani abu ne kuma abin da zai je ya ɗauko ya rubuta sai ka ga wani ya ɗauko aikin na wani ɗan takara a wani jiha daban ko kuma na wani gwamna a jiha daban amma sai ya ce a wannan jihar ne aka yi wannan aikin ya kwaskwari ma to kaga irin wannan abun mutum ya dada yayyada abubuwa kuma zaka ga kamar yanzu idan a wancan lokacin ne zaka ga ana ta rubuta na ga sako a gurin wane na ga sako a gurin wane amma a lokacin da ana gama wannan zaben gashi dai Allah sa mu yi azumi mun gama lafiya amma baka ga wani ya rubuta na ga wani sako ba ga wannan dan takarar bai kula da shi ba sai lokacin da yake neman abu yake son shi da muradi to shine duk rubutun da zai a yanar gizo duka ya zama tiktok ne a facebook ne ko ma me ya zama mutum abin da za ka rubuta lalle ka san zahiri haka za ka rubuta in ba haka ba za ka haɗa wai abubuwan kuma ka gan daga gurin haddacin mutunci na dangantaka ko kuma ka ji wani wane yana zagin wane kaza a'a wane ɗanka wanda kuma harkan siyasa bai kamata ba idan za ka yi bagwanin ka kawai ka faɗa ainihin me yayi amma kar ka zo dan kuna adawa da wancan ka dinga faɗan abin aibinsa wani idan kana faɗan haka a wurin ne ma da ka daɗa sama wani daban san wannan wanda wanda kake zagin sa saboda zai ce duk kazafi ake masa dan haka ne matasa tun da yanzu abin ya dawo duniya a tafin hannu ne shi yanar gizo to a dinga bi inda ka ɗauke shi ka ɗauke shi ta hanya mai kyau in ba haka ba duk wanda kake masa kazafi idan ya je haɗa kada hukuma ba a wurin karka ce bai ma adalci ba saboda shi ma yana da mata yana da yara to ka riga da ka ci zarafinsa to kaga su ma kansu idan ka ci zarafin mutum ba kowa ba ne zai da wani idan ya kauda ido ko wani mai wuni ba zai kauda ido don haka ne nake kiran matasa tun da yanzu akwai yiwa da aka ga shugabannin 'yan social media na gidan wane kaza na gidan wane kaza to irin mutum ya dinga faɗan abin da ya gani ko kuma ka je ka tambayi ainihin eh, makazudin shi wannan ɗan takarar lokacin tun kafin ma ya fito akwai abubuwan da yi to ka tambaye shi me idan ya dauko idan ka zo kana yaɗa a wurin to kaga ka daɗa tallata shi ta hanya mai kyau gaskiya shine eh, abdulrahman amfel shekal duba mana in kuwa haka ne tunda eh, gabar siyasa daban eh, za ka ga dama su 'yan siyasa yawanci faɗan daga magoya bayan ne amma su sai ka ga suna ziyartar juna manyan inda mutum na dubawa iyalan suna ziyartar juna yaran su ke karatu a ƙasashen ƙetare yawanci matasan ma talakawa ne suka fi zama waɗanda saniyar ware an gama ba a damawa da su amma za ka ga matasa ne lokacin siyasan ake amfani da su wajen ta'addanci wajen su sassari juna ko ma wajen ma ba masu ilimi ne kuma su zama masu musayar bakakin maganganu ai a tsakanin su. Mm. To alhamdulillah su shi talaka musamman matasa wasu lokutan a lokacin siyasa akan mai da su farkaran farauta ne da zaran sun gama an gama farauta da su sun kamo namun jaji to sai a watsar da su. To amma yana da kyau su matasa su gane cewa kamar yadda ka faɗa su wa'innan shugabanni wanda suke gwara kan matasan a yi ta zage-zagen juna ah, da zaran ko an yi nasara ko ba yi nasara ba za ga suna zumuncin su suna haduwa a wajen taro hasali ma da samu suna da wani dangantaka na wani business din su wanda yake kawo musu kuɗi wanda kai baka sani ba wannan ya ba kuɗi ka je ka kwarzani wancan wannan ya ba kuɗi ka je ka kwarzani wancan kaga baka nema wa kanka mutunci ba su kan ana ganin su tare ku dakata anan matasa makon gobe Allah ya kai mu ma dora daga inda muka tsaya a madadin muryar Amurka ni na Sura da Ma'ili Kaya da na shirya kuma da gabatar da shirin ke cewa sai mun gamu a wani mako والسلام عليكم.